radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio VOH Hausa kamo a cikin shirin sana macin yau Juma'a ta Hajiya bar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin mata cin al'umma nan tafe kamar yadda muka saba. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na amsoshin fikihu da ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 30 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da shirin ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 16 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan disamban shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein an haifi saddam a shekara ta 1937 a garin tikrit yana da shekara ashirin ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani juyin mulki wanda ahmad hassan albakari ya jagoranta a kasar sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban kasar iraki a cikin shekaru 23 da yana mulki kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da iran na shekaru takwas ya kuma yi wa 'yan kabilar kurdawa na kasar kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye kasar kuwait da ƙarshe bayan da amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama shi a cikin wani rami yana ɓoye a kusa da garin na tikrit mahaifarsa bayan haka ne kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki wadda ta gurfanar da shi a gaban kotu a hukuma yanke masa hukuncin kisa akan laifi daga cikin laifukan da ya aikata an yanke masa hukunci ne akan guda ɗaya daga cikin manyan laifuka na kisan bil'adama da ya aikata a cike da wajen kasar iraƙin da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 44 suka gabata a ranar irin ta yau sarki sha na iran ya mai gurbin firaministan kasar na lokacin gulam reza sahari da shahapur bakhtiyar bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar yin allah wadai da sarautar kasar a lokacin sarki sha tare da masu bashi shawara na gwamnatin amurka na lokacin sana da kyakkyawar fata akan cewa shafur bakhtiyar yana yi kawo ƙarshen zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar iran ta hanyar yin alƙawla na karya domin yaudar mutane a lokacin marigayi imam khomeini yana gudun hijira a birnin paris na kasar faransa a lokacin da ya ji haka sai ce kada mutane su yarda da wannan yaudara su ci gaba da bore har sai sun kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha abin da kuma ya faru kenan.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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 yanzu kuma sai a gyara zama da a wari cikakkun labaran duniya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. fitaccen dan kwallon duniya din nan Pele ya rasu yana dan shekaru 82 da haihuwa. Iran ta yi da matakin katsalan da Amurka take ɗauka akan harkokin cin gidanta. kungiyar jihadin Islami ta jina wa Iran da syria da Hezbollah game da goyon bayan da take bawa al'ummar Falastinu. wata kotu ta sake hana dss kama gwamnan bankin najeriya godwin omefele kan zargin daukar nauyin ta'addanci yanzu kuma ga cikakkun labaran fitaccen ɗan ƙwallon ƙafar duniya din nan pele ya rasu yana ɗan shekaru 82 da haihuwa pele ya rasu ne a ranar alhamis ta gabata 29 ga watan disamba bayan da ya sha fama da rashin lafiya a kwanakin baya an yi ta yada labarin karya na rasuwarsa kuma ya rasu ne sakamakon cutar kansar kaba da kuma cutar koda ana ganin pele shine dan kwallon da ba a taba samun irinsa ba a duniya kuma so uku yana cin wato gasar kofin duniya ga kasar brazil ya ci kofin duniya wato a shekarun 1958 da 62 da kuma 70 a shekara ta dubi ne kuma hukumar kwallon kafa duniya fifa ta ayyana shi a matsayin dan kwallon karni shine dan kwallon da ya kafa tarihin zura kwallaye 1281 a raga a cikin wasanni 1363 cikin shekaru 22 da ya yana murza leda. An yi wa Fele tiyata a kan yanke masa cutar kansa a hanjinsa a watan Satumban shekaru 2021 a asibitin Albert Einstein da ke sawa polo. Iran ta yi da matakin katsa London da Amurka take ɗauka a harkokin cikin gidanta. Kakakin makatarokin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya bayyana cewa iran tana tur da irin tanadin da amurka ta ke yi a cikin dokar ba da izinin tsaron ƙasa a kasafin kudinta na shekara mai zuwa 2023 tare da bayyana shi a matsayin manufofin tsohon baki kan harkokin cin gidan kasar iran da kuma yada manufofin kyamatar ƙasar ya ci gaba da cewa nanata zargin ƙasar iran da amurka take yi kan shirin nukiliya na zaman lafiya yana zuwa ne bayan da amurka take ta hurumin da yadda aka cimma matsaya a kai ta hanyar ficewa daga cikinta ba tare da wani dalili ba da kuma sa bawa Iran munanan takunkumi. A shekara ta 2018 rashin gwamnatin Donald Trump da karshe ya nuna cewa Iran a matsayin ta na memba hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e tana sanar da haƙoƙinta da kuma wajibcinta don haka ba ta shakka duk wani zargi na jefa shakku kan shin nukiliya ba zai taimaka wajen halarta haramtaccen takunkumi da wani matakin da Amurka ta ɗauka a kanta ba daga ƙarshe ce Iran ta shana cewa batun mallakar makamin nukiliya ba shi da gurbi a tsarin karfin sojinta kuma ya hannun riga da koyarwar addinin musulunci da kasar ta yi imani da shi ƙungiyar jihadin islami ta hanjina wa iran da siriya da hezbollah game da cikin gwamnan take ba al'ummar falastinu sakajin ɗin ƙungiyar jihadin islami ziyad annakala ya bayyana cewa ƙasashen iran da siriya da kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan a matsayin na gaba-gaba wajen nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu wajen kalubalantar mamayar gwamnatin yahudawan sahayuniya kana ya kira kashin laraba da su yi aiki na wanda ya rataya a kansu ya ce ƙungiyar jihadul islami tana maraba duk wani goyon baya da ga duk wata ƙasar musulmi kana ya kira ƙasashen larabawa da sauke na wanda yake su game da al'ummar falastinu wannan yana zuwa ne a dai lokacin da wasu kasashen yankin suka kulla dangantaka tsakaninsu da isra'ila a shekara 2020 kamar irin su kasashen bahrain morocco sudan da kuma daɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira da suna yarjejeniyar abraham falasɗinawa sun bayyana matakin a matsayin koma baya da kuma cin amana daga ƙarshe ya ce makiya na ƙoƙarin yaɗa farfagandar ƙarya na cewa iran na amfani da falasɗina a matsayin kayan aiki a yakin take yi da isra'ila ya ce zargi ne kawai mara tushe balle makama makirci ne kawai na neman bata sunan iran a idan duniya To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kotu ta sake hana DSS hana wato kama gwamnan CBN Godwin Emefiele kan zargin ɗaukar nauyin ta'addanci. A wani hukunci da alkalin kotu mai shari'a JT Tsoho ya yanke kan da wata ƙungiya ta shari'a gabanta domin neman a dakatar da DSS daga ci gaba da razanar kama Emefiele ko kuma musguna masa ko bata masa suna alkalin ya dakatar da hukumar tsaro ta farin kaya dss da koma waye daga duk wani yunkurin kamun ko gayyata da kuma tsare gwamnan na cbn kan zargin tallafawa ta'addanci ta bangaren kuɗaɗe ta da kyale shi igwa da ayyukansa a matsayinsa na shugaban babban bankin najeriya matakar ba su samu wani umarni saɓanin haka ba daga wata babbar kotu kafin nan wata kotu ma ta yi watsi da buƙatar dss in ta ce hukumar koma ta samu ƙwararren hujjoji da shaidu kafin ta sake dawowa gabanta kan batun ita dss na zargin gudun emefele da tallafawa ta'addanci da kuraɗe hakan ya saba wa doka ya kuma aikata laifi kan tattalin arziki daga ƙarshe za ku cewa an shara'ar sojojin ƙasar ivory coast guda 46 da ake tsaye da su a kasar mali rahotanni sun bayyana cewa ajiya alhamis ce kotun koli ta ƙasar mali ta saurari shara'ar sojojin ƙasar ivory coast su 46 a birnin bamako na kasar malin da ake zargin su da zama sojojin haya da suka shiga kasar kuma ake ci gaba da tsare su tun a watan yunin da ya gabata wannan shari'a ta zo ne a lokacin da wa'adin da shugabannin kashen yammacin afirka yake gab da cika zuwa nan da ɗaya ga watan janairu na gaggauta sakin dukkan sojin da ake tsare da su ko kuma ta fuskanci takunkumi su dai sojojin kasar ivory coast an cafke su a ranar litinin goma ga watan yuli bayan da aka zarge su da kasancewa sojojin haya da ake so a yi amfani da su wajen kawo rashin tsaro a kasar. sai dai a tsakiyar watan agusta an saki mata uku daga cin sojojin gwamnatin ivory coast da masar ɗinkin duniya sun bayyana cewa sojojin sun shiga kasar ta mali ne a matsayin dakarun wanzan zaman lafiya sai da rigunan da ke dauke da tambarin sojojin masar ɗinkin duniya akwai yiwuwar yanke hukuncin ɗauri a gidan yayi daga shekara goma zuwa ashirin ga sojojin idan aka tabbatar zargin da ake musu to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma bari halaku da sunu inuwa wunci don gabatar da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dambaruwar siyasar ƙasar Tunusiya ce da ta janyo cece ku ce. inda shugaban ƙasar Kais Sa'id ya yi barazanar ɗaukar mataki kan masu masu cin mutuncin gwamnati da hukumominta da kuma martanin da aka mayar kan haka da ni su sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar tunisia kais sa'id ya ce cin mutuncin gwamnatin kasar da shugabanninta baya daga cikin 'yancin tofa albarkacin baki saboda lamari ne da yake matsayin rusa tsaron kasa da haɗin kanta furcin da ya fuskanci mayar da martani daga ƙungiyar 'yan jaridu ta hanyar gargaɗin cewa wannan furci ƙoƙari ne na hana 'yancin faɗin albarkacin baki a yayin ganawarsa da firaministan ƙasar najila boden a tsakiyar wannan mako a fadar shugabancin kasar shugaba kai sa'id ya yi nuni da cewa dole ne ya aiwatar da tsarin demokaradiyya a dukkanin cibiyoyin gwamnatin kasar kuma ba zai yiwu a ɗauki matakin dakile samuwarta da gudanar da ita a harkokin gudanar da ƙasa ba shugaban ƙasar ta tunisia kai sa'id ya ƙara da cewa wanda a yau ake ɗaukan su a matsayin gwaraza su ne suka kawo cikas a fagen gudanar da harkokin gwamnatin ƙasa kuma suke ƙoƙarin rusa cibiyoyinta don haka ba zai yiwu su ga gabatar da kansu a matsayin masu ceto ba a cewarsa hakanan shugaba kai sa'id ya kore aniyar dakatar da batun sayar da kamfanonin gwamnati domin zargin cewa yana nufin karfafa kamfanoni ne masu zaman kansu a fili yake wannan furuci na shugaban tunusiya yana zuwa ne a matsayin mayar da martani ga maganganun nuruddin tabobi babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunusiya ta tunisian general labor union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar da ke cewa dokar da gwamnati ta gabatarwa kungiyarsa musamman dangane da sanya hannun jarin jama'a da na cibiyoyi da kuma harkokin da suka shafi rayuwar al'umma tana kunshe da matsaloli da dabarun neman rashin sayar da masana'antu masu zaman kansu domin hada su da cibiyoyin gwamnati ta hanyar yaudara babban sakataren kungiyar kwadago ta kasar tunusiya ta tunusian general labor union nuruddin tabobi ya kara da bayyana cewa idan har gwamnatin tunusiya ta ɗauki matakin bangare guda dangane da makomar harkokin al'ummar kasa dole ne ta dauki alhakin abin da zai biyo baya dangane da martanin da al'umma za ta mayar da kuma abin da zai biyo bayan matakin na daga gwagwarmaya da fafatuka a gefe guda kuma shugaban kungiyar 'yan jarida ta ta tunusiya mahadi aljalasi ya bayyana cewa cibiyoyin yada labarai da kuma hakikanin 'yanci a tunusiya suna cikin mummunan hali a kasar a cikin wata sanarwa ta hanyar gidan radiyo da da aljalasi ya fitar ya bayyana cewa dokar da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya kafa karkashin dokarsa ta musamman kan yaƙi da laifukan yada labarai da na sada zumunta yana nufin kalubalantar kafafen yada labarai da na sada zumunta ne kai tsaye yadda kama 'yan jaridu da tsare su suka yawaita a cewarsa a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu 28 na kasar tunisia sun fitar da bayanin haɗin gwiwa inda suka yi allah wadai da abin da suka kira barazana da hukumar zaben kasar ke yi na neman hana 'yancin bayyana ra'ayi da tofa albarkacin baki suna masu bayyana barazanar nata da cewa ya kai matakin ƙoƙarin zarge igiya a wuyar kafafen yada labarai da nufin jan akalarsu da hakan ke matsayin koma baya da rashin adalci da kuma nuna kyama ga 'yanci a ranar alhamis ɗin makon da ya gabata ce hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunusiya ta shigar da ƙara a gaban kotun koli ta farko kan kafafen yada labarai da shafukan facebook kan tuhumce-tuhumce da suka hada da yi mata kazafi bata mata suna amfani da kafafen watsa labaran ƙasashen waje wajen cin mutuncinta farfagandar siyasa kanta da kuma zubar da mutuncin masu zaɓe a ƙasar a sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar tunisia ta sanar ta bayyana cewa sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar yana nuni da buƙatar gudanar da zaɓe zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓun ƙasar saboda ƙarancin 'yan takara da suka samu nasarar lashe zaɓe a zagaye na farko kuma a taron manema labarai da shugaban hukumar zaben ƙasar faruk boaskar ya gudanar ya bayyana cewa yawan mutanen da suka kaɗa ƙuri'a ba su shige kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar ne kacal a cikin mutane miliyan tara da dubu ɗari da sittin da uku da suka yi rijistan sunayensu kamar yadda wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mutanen da suka fito zaben ba su wuce kashi takwas da digo takwas ba kuma wannan shine mafi rauni a zaben ƙasar tunusiya tun bayan juyin juya halin ƙasar mafi yawa daga cikin jam'iyyu da ƙungiyoyin tunusiya da suke adawa da matakan da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauka na jinginar da da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar mai gurbinsa da doka ta musamman daga shugaban kasa a ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata ta 2021 yan adawan sun bayyana matsayinsu tun kafin zaben ranar 17 ga wannan wata na disamba inda suka sanar da su ta kauracewa zaben tare da yin tsokaci kan sabbin dokokin da gwamnatin kasar ta shimfiɗa don haka a bayan fitar da sakamakon zaben suka bayyana cewa hakika a al'ummar tunisia tana goyon bayan su kuma aka samu masu kiraye-kiraye ga shugaban kasar kan yi murabus daga kan karagar shugabancin tunisia a martaninsa bayan fitar da sakamakon zaben kasar ta tunisia shugaban kasar kai sa'id ya bayyana cewa za a ci gaba da gudanar da zaɓe a zagaye na biyu kuma jama'a za su fito domin bayyana matsayin su a jawabin da ya gabatar a ziyarar da ya kai jihar janduba da ke shiyar arewacin tunisia shugaba kai sa'id ya bayyana cewa wasu daga cikin waɗanda aka turo su domin yin kutse a zaben ƙasar da waɗanda suke fuskantar shari'a akan wasu zarge-zarge sun samu damar samun goyon baya daga al'ummansu domin tsayawa takara amma manufarsu ita ce kawo cikas ga zaben ƙasar sai dai 'yan tunisia sun gano su yana mai nuni da cewa akwai yiwuwar janye aminci kan 'yan koren da aka turo su ta hanyar kutse a zaɓukan domin fitar da su daga majalisar dokoki dokokin kasar kamar yadda doka da kundin tsarin zaben tunisia suka shimfiɗa wannan shine zaɓe na farko da aka gudanar a bisa tsarin dokar da shugaba kai sa'id ya bullo da shi kuma shine zaɓe mafi karancin fitowar jama'a tun bayan da aka dawo kan tsarin dimokuraɗiyya bayan juyin halin ƙasar a shekara ta 2011 saboda zaben 'yan majalisun dokoki da aka gudanar na farko bayan juyin halin ƙasar an samu fitowar jama'a da kashi hamsin da biyu cikin 100 sannan a zaben majalisar dokoki a shekara ta 2014 an samu halartar jama'a jama'a da kashi 69 cikin 100 amma a shekara ta 2019 aka samu koma baya a fitowar jama'a inda kashi 41 ne kacal suka fito zaben sannan a wannan shekara ta 2022 rashin fitowar jama'a ya fi muni saboda kashi 11.22 cikin 100 ne kacal suka fito kada ƙuri'ar. a nashi tsokacin kan zaben majalisar dokokin tunusiya da ya gudana a wannan wata na disamba masanin harkokin siyasa salahuddin aljurashi ya bayyana cewa majalisar dokokin kasar ta tunusiya mai zuwa za ta kasance ba ta da takamaiman matsaya da rashin iko kamar yadda ba ta da wani tasiri saboda ba za ta iya gabatar da shawara kan neman inganta yanayi ba don haka akwai yiwuwar bullar zanga-zangar jama'a da za ta ƙara yin kamari a ƙasar a nan gaba kan matsalolin rayuwa a jarashi ya kara da cewa 'yan Tunusiya sun zama cikin shakku kan hanyar da shugaban kasar kai Sa'id ya kama tun a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 sakamakon yadda al'amura suka kara taɓarɓarewa a kasar don haka za su ci gaba da kasancewa cikin shakku kan duk wata alaƙar su da cibiyoyin da suke kewaye da su tunda ba su da kwanciyar hankali dangane da majalisar dokokin kasar da take wakiltar su a harkokin gudanar da ƙasa. hakanan salahuddin ajurashi yana ganin rashin fitowar jama'a a zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya lamari ne da ke nuni da cewa ba su ɗauki zaben majalisar da muhimmanci ba kawai abin da ya fi damun su shine samun mafita daga batun taɓarɓarewar harkokin rayuwa sannan wasu matsaloli da suke ƙara tun ƙarowa a ƙasar bayan fita daga dambaruwar zaɓe shine abu mafi mahimmanci daga ɓangaren al'ummar tunusiya inda za ta daina yarda da cewa tsarin dimokuraɗiyya shine ne mafita kuma hanyar gudanar da mulki ko kuma tafarkin kyautata rayuwa wanda hakan ba karamin kalubale ne ga masu rajin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. a nashi mahangar dangane da batun karancin fitowar jama'a a zaben majalisar dokokin kasar ta tunusiya a wannan karo da kuma batun cewa hakan zai janyo rashin amincewar al'ummar tunusiya da sabuwar majalisar dokokin kasar mai zuwa nan gaba ibrahim boda bala tsohon shugaban kungiyar lauyoyi kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dokokin tunusiya yana ganin babu wani gagarumin tasiri da rashin fitowar jama'a a zaben zai yi ko bullar rashin amincewar al'ummar tunusiya da sabuwar majalisar dokokin kasar yana mai cewa wannan ra'ayi ne kawai na 'yan adawa ibrahim boda bala yana mai fayyace cewar duk da raunin da aka samu na wajen fitowar jama'a zaben amma zaben ya gudana cikin ingantaccen yanayi da rashin samun wani sabawa doka musamman idan aka kwatanta da yadda zabukan da suka gudana a bayan juyin juyin halin kasar suka kasance sakamakon yadda a waɗancan zabuka aka yi amfani da dukiyar haramun wajen sayar ƙuri'un jama'a yana mai jaddada cewa mataki na nan gaba cewa al'ummar tunisia za ta ga wani babban sauyi bayan kafa sabuwar majalisar dokokin kasar da kuma kammalar fa'idar tsarin siyasa da shugaban kasa kai sa'id ya shimfiɗa tun bayan ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 a ƙarƙashin umarnin shugaban kasa na musamman masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne zamu mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga Hassan Barka ya shigo domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da sannun kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai radio hausa voh da saba ba ku damar dufa albarkacin bakin ku kamar tuwon da ke ci muku tu a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro ne da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da gaya mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio eh, murya musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wanda zama mazaunin birnin tarayya abuja nigeria eh, yau zai tsokaci bisa ga eh, bayanin da misali president bazu muhammad ya yi na cewa arewacin nigeria da niger muna da muna yawan haihuwa shine makasudin abin da ya kawo mana talauci to lalle wannan magana tashi ni gaskiya ko kadan bai birnin ta ba a bangaren addinin musulunci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yi ku yi aure ku ya da ranar tashi alkiyama in yi alfahari da ku to nan ba abin da nake so ya gane ya kamata a ce eh, an sa mutanen cikin kasa cikin condition mai kyau saboda problem kin da ke da kai ga mutanen kasa eh kasa dai na ɗaya babu aiki in zai kuka da talauci sannan duk wanda aka zaba zai zo alƙawarin zai nema ma matasa aiki amma yanzu aka yi sahi yau eh matashi dubu nawa ne ke kasashen waje wurin neman kuɗi na ku dan uwanku na fi wannan fisar gwamnati Abuja assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na BOA da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya nan ba daga kungiyar mura matasan lahiya Afirka. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama yan fadakar da al'umma musamman 'yan kasa ta Najeriya bisa ga al'umma da na shigo masu damfara da wasu kudade na bugi waɗanda suke shigowa da su ga al'umma suna amfani da wannan dama ta fara amfani da sabbin kuɗaɗen da aka canza ma fasali to saboda haka 'yan ƙasa ta na fara da aka shigo da ita gaskiya tsari ne wanda yake ba zai yi wani tasiri ba idan gwamnati ta kama amma sai dai idan gwamnati ba ta kama ba za a ci amana al'umma musamman na karkara saboda haka haɗo matakin gaggawa wanda za a rinka saka tsarin kama wanda duk addadin kuɗi domin a hukunta ya suna na da mai kwamfuta mai yamma lokal government kebis ta nigeria. salamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran suna na kwamaratil yasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarihin nigeria game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama dama na jinjinawa rundunar sojin najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar zamfara sama da 60 muna taya su da addu'a da fatan allah ya ƙara basu nasara da ƙarfin gwiwa da himma da ƙwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasanmu najeriya muna godiya rediyo boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Lalle goyon baya ɗari bisa ga bisa kotun mashara'antar mu ta kasar mu ta Nijar da ta yi watsar wannan aniya da 'yan majalisoci suka ɗauka. Ya muna jinjina musu yau kudi ba kasar mu ta Nijar ga tsadar rayuwa ga haraka tsaro ga talauci ya muna katutu kuma a ce a kara ma wa'ansu kuɗi kotu sun diba sun yi bincike sun bincika sun gani sun ga wannan abin da aka kinna ba yi adalci ba suka ce ba su yarda ba kenan muna jinjina Allah ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar Allah ɗaukaka kotun ta Nijar a ci gaba da haka kuma ka amince duk wanda yake kuɗin na ƙasa ha kotu ku binciko shi ko wane ne shi a bayyana ma jama'a domin domin na kuɗin ƙasar mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio tehran to za mu bada tsokaci ga mace da wannan magana ta kotu kuma da 'yan majalisu da suka so a kara musu kudade na shiga na aiki to gaskiya kotu mun ji daɗin wannan hurumi da ta yi na watsi da takarar nasu kuma muna tare da kotun koli muna tare da ita ɗari sama ɗari kenan mun yarda da cewa kotu tana tausaya ma talakawa su wannan 'yan majalisa ba sa tausayin talakawa kenan kansu dai suke nema ma kuɗi wallahi mun gane kotu mun gane tana tausayin tausayin talaka saboda Allah eh tana tausayin talaka kuma muna bin bayan ta ɗari sama ɗari muna tare da ita wallahi ba sa tausayin talaka ba sa ganin ba sa tausaya ma bazin wannan ƙasa da take ciki yar take ciki babu kuɗi babu talauciya ma mai mutane a tausaya mishi muna saboda Allah da a ringa cewa ƙare ƙaren kuɗi ga ƴan lakwal ga ƴan makaranta abun yawa ba zama yawa ba ƙasa ba suke so kenan kuma ba sa son cin gaban ƙasar mai girma ba saboda Allah wannan kotu muna baya goyon bayan ta ɗari sama ɗari yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ta radio masoya mai magana Hassan lejo Umar daga unguwar Sabon Gari ta magaram jamhuriyar Nijar. na so ku ni dama zan yi tsokaci dangane da wani tsarin kuɗi da 'yan majalisa na jamhuriyar Nijar suka yi wa kansu kuma kotun tsarin mulki ba ta amshi takardar da suka gabatar masa wato gaskiya wannan abin ya yi daidai da mun jingina ma kotun tsarin mulki kuma haka ya kamata daman ana yi kenan duk wani abin da aka ga in aka yi shi zai kawo ci gaba da ga talakawa ba musamman ma ga ƙasa ga baki ɗin zance kenan wannan watsi da takardar da kotun tsarin mulki ta yi mu mun goyi da baya ɗari bisa ɗari kuma mun ji daɗin haka kuma mun gane da cewar 'yan majalisa ba aikin aikin kawa ba suke yi aikin kansu suke yi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar ne assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio iran radio mai albarka ni ne mai sauraron ku kullum alhaji amman tari daga nan yamai ni tsokaki na na yau abinda kotu ta yi na wace fitoci abinda fitoci suka ce a kara musu yayi kyau da fitoci ga kasa nan matsaloli sun yi yawa sai ku kai ku ci a kara muku kuɗi ba gaskiya ne wannan kotu abinda ta yi ta gwamnati ta yi watsi da abin da suka bada ne mai sauran ku yau alhaji amman tari daga nan yamai Assalamu alaikum gidan radio BH Hausa da farko suna na tasiru unguwa tudu da magaram Nijar. To yau na shigo shirin zan bayyana ra'ayi na dangane da shekara ta 2022 da ke shirin bankwana wanda a wannan shekara kwarai da gaske mun ga abubuwa da dama wanda suka faru musamman ma tsadar kayayyakin abinci da ma ambaliyar ruwa wanda ba a taba ganin irin ta ba. Kuma ita wannan shekara ta 2023 da ke shirin kama muna addu'ar Allah Ubangiji ya sa mu gani ta cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma shirin da ke ta Allah ya kare mu alherin da ke ta Allah ya sada mu da shi na gode gidan radio biyu ta daga tasiri unguwar tudu da magaram Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ko mai aski ba da raka jihar da magaran jamhuriyar Niger ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na hakika yawan tsangwama da ake wa mata saboda suna ayyafar ya'ya mata wannan samson bai dace ba domin kuwa babu wanda ya san cewa ga wanda za a haifa namiji ne ko mace ce wannan babu wanda ya sani Allah ne kadai ya bar wa kansa sani ya kamata al'umma su daina tsangwamar mata saboda suna ayyafar mata hakan samson bai dace ba Allah sa mu dace Allah sa mu gane mai magana ya ko mai haske ba da raka a jihar da jamhuri jamhuriyar Niger assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Satar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan eh, wato soke kudin alawus da kotun tsarin mulkin kasar mu Niger ta yi na 'yan majalisun dokoki bon gaskiya wannan abu ne mai kyau ko ba gaskiya ba don haka mana ƙara ƙara jinjina ma ita wannan kotu ta kasar mu duba da cewar su 'yan majalisar daman ma eh, ba su ko in ce kansu suka sani ba su san halin da talakawan ƙasar Nijar suke ciki ba musamman ma mu matasa ko ba gaskiya ba sun nuna halin ko in kula kuma alhali mu muka zaɓe su suka je a cikin zauren na majalisar dokoki amma kawai su kansu suka sani na su ƙara ma kansu kuɗaɗe amma ba su damu da rayuwar talakan ɗan Nijar ba da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum jam'iyyar jamhuriyar musulunci ta iran a ina so ku bani dama na jinjina ga gwamnatin kasar saudiya da ta sauke dokar corona a bana wanda ta bawa za ta bawa mu najeriya kimanin kujera da dubu casa'in kenan zan iya cewa to lalle gaskiya wannan abun farin ciki ne kuma lalle ya sa mun yi farin ciki mu 'yan najeriya fatan mu dai allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mu gani kuma a ƙasa allah kuma mu ma ibamu ya hore mana zuwa wannan gari mai alfarma na saudiya domin sauke farin na ku gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya hassan barka ba zan manta da kai ba a kai da abokan aikin ka ina muku fata da kai da jinjina a gare ku da sauran ma yan na yan gwagwarmaya masu turo ra'ayoyinsu cikin wannan gida mai albarka na ku gwani lawan ali game da a na kiraye ku daga nan garin da tewan unguwar ciro ko lokar game kano state assalamu alaikum biyoyin hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi dukkan ma'aikatan B.O.H ina musu fatan alkhairi to a yau za mu yi jinjina gaibo ga wannan hukumar ta hana shiga da fita da fitauci ta nijar wanda ta kama wannan mutane guda uku a arlet gaskiya mun jinjina ma jami'an tsaron mu muna kuma fatan allah ubangiji ya kara tona asirin masu irin wannan sana'o'i masu sai da abubuwa suna kuɗi da da haukata mutane ta sa mutane halin haulayi mun jinjina musu allah kara ba su nasara tashi lafiya mai magana mu musa na dauda cin wanzu wanda ake kira da fiki manufa da aerogan da magaran jamhuriyar nijar na gode biyu to da fatan kiran ya je kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da kai ne ma zan dakawa shirin na yau burki wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar ke cewa bai salam a huta lafiya. Sai shirin nan na mata a cikin al'umma tare da Zainab Bashir. a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na wanda har kullum dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta. To kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. idan kuma ba ta ɗakin hijab kawai zan saka in zauna bisa abin sallah in janyo wayata in ci gaba da latsa da zarar na ji muryarta za ta shigo sai in sujada ko in ko in kama zaman tahiya in sallame in miƙe idan ta ishe ni da mitar maganar bana sallah cikin natsuwa sai in ca mata idan ke kike amsa ki baido mana abuna wani sa'in ta yi shiru wani sa'in kuma ta ce allah ya shirye ki yaya sadiku kanmu kullum rana sai ya ba naira ashirin din caji domin baffa cewa ba zai ɗauki wannan aikin banzar ba idan da wuta in saka idan kuma babu in haƙura sai an maido sai ya sadiku yake bani don haka ba ka taɓa raba da caji ya zamto bana siɗi bana sa ɗaɗa sai dan narwaya waya idan ka ganni a kicin to abinci zan sanyo idan kuma na ci a nan zan bar kwanan sai dai almajirai su kau ɗauke in sun zo shara ko wanke-wanke umma kam kullum cikin nasiha take mani iya ƙoƙarinta amma inda ta yi ta nan a nan nake bar mata kayanta baffa kuma hidimar almajirai ta ishe shi don haka tsakanina da shi sai karɓa kuɗi kuɗin mashin da breakfast yar firar da nake da ya sadiku idan ya dawo yanzu na daina hankali na baki ɗaya ya koma ga samarin facebook mutanen da duk abin da na yi sai sun yaba mani ga kalaman soyayya turanci da kullum kara sababi nake irin su you are my world you are my happiness i can't live without you zb i love you more than my life ni kam irin su nake bukata yanzu ba na hausa ba irin na ya sadiku ina ƙaunar ki zainabata fata na ki zamto uwar 'ya'yana jibi fa tsohon yayi yadda kika san a ƙauye muke san bai iya soyayyar zamani ba to ke kam abinki da almajiri me ya iya bayan ya wanke allo ya sake rubutawa sai kuma da idan almajirin babana sun yi fitsari a sa ya zane su ƙarama yanzu ya daina wannan sai dai kullum dare a rungumi ƙur'ani da alkadari sannan a haka wai shi zan aura shi yasa ina karanta message dinsa nake gogewa gudun kar wani ya gani ya taba mani mutunci ga kuma tura ma mutane kati kamar banza a facebook domin muddin zaki saki jiki ki fira da su sannan su tambaye ki foto ki karkace ki ba su to su kuma za su turo maki recharge card don ma dai wayata na mani kwafsi ba ta da kyamara mai kyau saɓanin ya a da duk sati yake saka mani 200 to me za ta yi mani ko data ba za ta ishe ni saye ba a hankali ya fara fita a raina na fara jin haushinsa gashi lokacin an kusan saka mana rana domin ba zai wuce da mun yi graduation da two months ba ya ai auren mu soyayya kanmu da ss babu kama hannun yaro domin duk abin da nake so kyauta nake kowa a shagonsa yau kamtun da na shigo ɗaki na yar da jikata umma ke ta kallo na na ɓata fuska ganin kallon na neman zarce misali babu yabo ba fallasa ta ce na ce lafiya wai ta ce zo nan ki zauna zainabu na ce mi zan maki wanka zan yi in amso waya ta caji ta ce tambayar ki zan yi kawai idan kuma buffon kike so ya tambaye ki sai in ji in sanar da shi ba dan na so ba na zauna gefen katifa mazurai nake yi na san ba za ta wuce ta ce yau ban yi sallah safe ba da yake don masifa idan tana kaina ba sakin na saki jinjirin tsaki ina kallon kofa ciki-ciki na ce menene kuma ta ce me kike shafawa zainabu azafa na ce ban gane ba a hankali ta ce wani haske na ga kina yi ne wanda ban gane masa ba gabana ya faɗi don na san za ta iya haɗa ni da baffa na faske na kalle ta sama da ƙasa na ce ina ƙara girma kuma sai in ki haske umma ku ji mani wata tambaya ta girgiza kai ai ba hasken lafiya ba ne na zaro ido haɗe da dafa kirji na ce na shiga uku ba dai zabaya na koma ba kika lura zan koma ba umma da girgiza kai ba haka nake nufi ba hasken bilicin ne me ke shafawa na tabo baki menene bilicin umma na karashe maganar ido na tar saman fuskarta ta yi shiru ta kasa maganar jin tambayar da na jefa mata sai dai zuciyarta ta kasa aminta akan ban san menene bleaching din ba ni kan miƙewa ne ina faɗin vaseline kike shafawa kuma ni ma shi nake shafawa haka soap kuma na ga da haske na haske na uwata ta haife ni duniyar ce ta mayar da ni baka to yanzu kuma ya dawo sai a ce mani bleaching yoni Allah na tuba na ma san menene bleaching ko ina ake yin sa oho na zara wandon makarantar na ɗauki zani na ɗaura a saman rigata na fice na bar ta zaune ina fita ta nufi jakar kayana ta fiddo baki ɗaya ta zube ƙasa ta shiga duddubawa amma ba ta samu komai ba duk duk inda ta san zan iya ajiyewa sai da ta bincika amma wayan babu mai bare sabulu don haka ta koma ta zauna jikinta a sanyaye yayin da ta rafka uban tagumi ni kam dariya na saki ina daga jikin taga ina kallanta yoni sakara ce da zan aje mai na a cikin jikka ko durowa tab shi ya sa tun da ya bani shi na juye shi a cikin farar leda sannan na sa a baka na kulle na ajiye kasan katifa inda nake aje kayana To masu sauraron mu duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne Allah kai mu gobe zamu mu ci gaba daga inda muka tsaya. a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya to ga dr abdulkadir mubarak ya shigo don gata da shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da amsoshi dangane da tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi al'amura na fikihu to kamar yadda muka saba ne mukan duba mu ga tambayoyin da ku turo sai mu karanta sannan insha Allah sai mu ba da amsa daidai gwargwado to ga wata tambaya da wannan bawan Allah ya bujiro da ita yake cewa assalamu alaikum filin fikihu da fatan wannan shiri zai amsa min wannan tambaya tawa tambayar tawa kuwa ta shafi al'amura ne na cidikayya a cikin al'amura na fikihu an ce akwai wani bangare wanda yake mu'amala da abin da ya shafi ciniki to menene hukuncin al'amura na fikihu dangane da mutumin da ya siyo gero amma da ya siyo geron nan sai kuma ya sayar da shi ga wani mutum wanda shi wannan mutumin kamar dila ne da yake siyan gero ko kuma hatsi amma ya kai gidan giya a je a yi amfani da shi a sarrafa shi domin a yi giya da shi shin irin wannan cinikayyar akwai matsala a cikinta ko kuma babu da allah na fata za a amsa mu wannan tambaya cikin lokaci to wannan tambaya taka maka allahu ko da yake dai ma baka rubuta sunanka ba amma dai billahi muna da kamar yadda ka faɗa ɓangare da yake ah, bayani dangane da al'amura na cinikayya akwai bangare da malaman fikiyo suka sashi da suke kiransa da sunan makasibul muharrama makasibul muharrama wato wato wani abu ne na tsururuta na cinikayya da mutum zai iya yi waɗanda aka haramta to waɗansu daga ciki ko da yake ba wai zan tsaya bujiro maka da su wane ne su wane ne su wane ne ba domin lokaci amma bangaren da ka yi tambaya cewa mutum kamar kai nan ka siyo gero da ka siyo ka zo ne za ka sai da shi kuma wato kana yin cinikayya kenan kana siye da sayarwa to amma wani mutumin da kai ka sayarwa ka ce wani abu ne wanda dila ne shi ina siyan hatsi ne amma shi ba abin da yake yanke sai hatsin nan sai dai ya kai gidan da za a yi giya da shi na farko dai dama duk eh, ita giya cinikinta da sai da ita da mu'amalanta da dukkan wani abu dillancinta da dukkan wasu abubuwa da suka shafi nan haramun ne a cikin al'amura na cinikayya to amma yanzu wannan tambaya ta ka kai abin da kake nuna kamar gero ne ka sayar to wani abu mai muhimmanci shine shi ka siyo gero ka sayar wannan ba haramun ba ne ciniki ne na halal to amma tambayar anan shine ka ce shi wanda ka sayarwa wani mutum ne wanda yake dillali na ainihin gidan giya in ya sai hatsin nan yana sayarwa ne ga gidan giya abinda wato muke tambaya anan shine shin kai din nan ka san cewa shi wannan mutum in dai zai sai hatsi tsaba a wajen wani ka san dama gidan giya zai kai ko baka sani ba wannan shine in ka sani cewa lalle wane in ya zo ya sai tsaba ya sai gero a wajena ko a wajen wane ko a wajen su wane wannan mutumin tabbas dillali ne zai ɗauki wannan gero ne ya kai shi gidan giya to kaga kai kanka ka sayar masa da wannan geron bai halatta ba na fata ka fahimci inda abun inda aka dosa ka ɗauki wannan geron ka sayar masa a bisa kana da sanin cewa dillali ne na gidan giya gidan giya zai je kai to wannan bai halatta ba gare ka kai in ko kai haka to kai ma ka taimaka a je a yi abin da za a saba wa Allah ta'ala amma idan baka sani ba kai dai kurin ya ya shine eh, sana'ar ka shine ka sayo gero ka sayar ga mutane shi wannan da ya zo zai saya a gurinka ba a dora maka tuhumarsa ko bincikensa ko tambayarsa malam da zan sayan maka da wannan gero da Allah mai za ka yi da shi kaga wannan ba wanda ya dora maka wannan kace sai ka tambayi mutum haka ba a ce da kai in za ka sayarwa da mutum wani abu sai ka tambayi me zai da shi ba tunda shi gero ko kuma tsaba irin waɗannan duk wanda zai saya a zai iya yin abubuwa daban-daban da shi wani zai ci da shi da iyalansa wani zai yi kunu da shi wani zai yi fura da shi wani zai yi burabusko da shi gashi nan dai kowa zai iya sarrafa shi yadda yake so to a irin wannan yanayi tunda wannan wani abu ne wanda za a iya abubuwa da shi na halal za kuma a iya yin abubuwa da shi na haram to ba a ce in mutum ya zo siyayya a gunka za ka siyar masa sai ka tambaye shiga ce malam wannan abin da zan siyar maka za ka sarrafa shi ne ta hanyar halal ko kuma za ka sarrafa shi ta hanyar haramun ba ne ba wanda ya ce da kai sai ka tambayi mutum wanda zai maka ciniki ka tambaye shi wannan tambaya saboda haka kenan duk wanda ya zo siye ko da ko giyan zai je ya yi da shi ka sayar masa matukan baka san giyan zai je ya yi da shi ba ka sayar masa ka karbi kuɗin ka ka ci halal amma in har ka sani ka san wannan dillalin gidan giya ne in ya sai wannan gero naka zai kai ne gidan giya a yiya da shi to wannan haramun ne ka sayar masa da wannan ainihin gero naka so ina fata wannan tambayar na amsa maka ita kamar yadda ka bukata insha Allah sai kuma wannan baiwar Allah ce ina ganin mace ce take cewa assalamu alaikum sunana halimatu ali halimatu ali daga adamawan najeriya tambaya ta dangane da abubuwa ne da shafi yaro karami na goye wanda yaron nan yana yawan yin yana yawan yin fitsari akwai wasu abubuwa waɗanda suke jawo masa haka shine kamar yawan shan ruwa yakan sha ruwa da yawa kuma yakan yi fitsari da yawa to a irin wannan yanayi tun da yin ya buƙaci ruwa ba za mu hana shi ba dole mu ba shi to kuma yin fitsari ya zo shi ma ba da za a hana shi to a so da dama idan ni mahaifiyarsa ina yin sallah nakan kasance tare da yaron tun da jariri ne to a lokacin da nake tsakiyar sallah din sau da dama ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yakan yi fitsarin nan zan ji a jikina kamar a danshin fitsarin nan to yaya sallatawa za ta kasance eh, tun da ni mai shayarwa ce mai tarbiyyar da yaro ne wani ya gaya min cewa irin mu masu shayarwa masu tarbiyyantar da yaro idan muna cikin ibada yaro ya yi fitsari wannan bai shafi sallan mu ba za mu iya ci gaba to da allah ya abin yake a fiki hudun mazhaban ahlul baiti na gode To masha Allah wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske kuma kamar yadda na fahimta baiwar Allah mazhabar albaita ta ce tana son amsa wato ita yar shi'a ce kenan to a takaice ba za mu yi dogon bayani ba don kamar akwai wani ko kuma wasu tambayoyi kusan kalar irin wannan da muka taba amsawa a dunkule shine ba wai jariri ba tsakanin jariri da babban mutum ba bambanci a cikin al'amura na najasa fitsarin babban mutum ko kuma karamin yaro jariri duk najasa ne saboda haka wannan ba za a iya ma cewa irin kamar cuta ce ba tunda akwai wani abu kamar hukunci na maslus wani wanda zai zama yana da cutar fitsari a manya akan samu masu lusa wanda yake cutar yoyon fitsari haka to shi kin ga yanzu dan nan naki ma ba ma cutar yoyon fitsari ne irin wannan da mafi yawa wannan yakan samu manya-manyan mutane ne ko kuma mata waɗanda suke da wasu dalilai da ya jawo musu wannan yoyon fitsari din wanda su ɗin ma duk wata sallah sai sun yi alwala in sun yi alwala ɗin suka shiga ciki a sallah ɗin to kuma wasu abubuwa da suke bijiro musu saboda cuta ce wannan akan yafe musu ko da ya ɗuɗɗugo a cikin sallah ɗin amma irin wannan ke yanayin da kika bayani yaro ba cuta ne da shi ba a a kurin yana yawan shan ruwa kuma kin ce yana yawan yin fitsari to irin wannan in kina yana kina cikin sallah ya cillo miki fitsari to fa wannan ya zama kin shiga cikin wani yanayi kenan na najasa saboda haka kenan abin da za ki yi sai ki sallame ki je ki tsarkake jikinki ki ajiye yaron ki kwantar da shi bayan kin canja wannan tufafi naki da kike sallan kin tsarkake jikinki saboda haka sai ki zo wannan sallar in raka'a ɗaya kika yi daga cikin biyu ko kuma biyu kika yi daga cikin hudu to sai fa kin zo kuma kin sake wannan sallah din domin babu yanda za ya mutum ya yi sallah da najisa a jikinsa wannan najisan kuma ta dan mitsitsin yaro ce ko kuma ta babba wannan a takaice kenan a dunkule ya kamata ki wannan insha Allahu to gashi muna kokarin bada wannan amsoshi kuma na na baki amsa din a dunkule ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allahu sai a shirin mu na gaba za mu ɗora. وصلى الله Muhammadin محمد وآله الطاهرين To ma saurare duka duka iya abin da ya so gina a cikin shirin gan lokacin a mu a don wanda suka tallafa shi yan kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga mu na gizo wato wwwhastv 1ng a huta lafiya